Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya sauke shugaban hukumar jiragen ruwa Alhaji Sunusi Bayero daga kan mukaminsa, inda a ɓangaren tsaro kuma ya buƙaci sojoji su kawo ƙarshen Boko Haram nan da wata uku. May I therefore inaugurate the note is Kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya kaddamar da zauren 'yan majalisar ran Arewa maso gabas don tallafawa yaƙi da ta'addanci. Sanata Goji ne shugaban zauren da ke mara baya ga kirkiro hukumar kula da Arewa maso gabas. Kai baka je Maiduguri ba ko? Ina je Maiduguri na ga abin da na gani. Da ma'aikata da kuɗi da taimakawa cikin Najeriya da ƙasashen waje bankunan duniya ne wa ina ne mata da shi. Ahmed Kawo a madadin tsohon ministan sufuri ya yi watsi da zargin da barista Jalo ya yi na cewa binciki tsohon ministan da karkata akalar dara biliyan ɗaya na shimfiɗa titin dogo. Abun takaici ne a ce a matsayinsa ya buɗe baki ya yi ta manganu don neman burgewa. Ka san akwai wasu masu so su zaman togoni na gwana ya rana tsaka. Karewar shirin muradun karni ya sanya za a fito da sabon shiri da zai yi aiki zuwa dubu biyu da talatin. nasiru da Malik kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America, VOA. Haka yanzu za mu nufi zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani da zauren na kanan dabu inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka Yau Mahmud zai dora ne daga inda yake komawa ga barista Huwaila Ibrahim. A nan barista akwai kuma wasu majajen da ba matan da ba lallai mazan su sun mutu ba. Mm. Hantsama suka yi kowa ya an yi ana gudun ceton rai. Mm. Ya kike ganin ya kamata a yi abin da kuke cewa reunion. Eh. To ai dama yawanci zaka ga eh, a yanzu kuma yawanci dama wannan zaka ga um, a yanzu camps din da muke da su na ga an riga wasu an riga wasu masu riga sun yi dan most of them ma tun da aka yi zaɓe aka gama hankali ya kwanta abin mamaki ranar ina zaune akwai wani camp a anguwa uku sometimes ina dan leka su haka leka mu yi magana da su mu yi waye kuma akwai gidan kawata a kusa da wurin ina zaune a gidan kawata sai aka dinga shigowa wai an ga mota ta an shigo a yi min sallama nace ah ina zuwa wai za mu koma gida nace yanzu eh, wato mai duguri ta yi lafiya Yobe ta yi lafiya ana ta munna ana ta munna za a koma to wasu daga ciki amma still har yanzu akwai ragowar mutane because akwai waɗanda ba su zama ba akwai wanda a are not still united with their family wani zaka ga mijin garin gudu ne wani ya mutu wani kuma a shi ma ya tafi to amma yanzu alhamdulillah irin labaran da muke ji daga wannan shiyar kamar garin yayi lafiya kamar yadda ake tunanin yayi lafiya ya ragu wasu dama dole idan a wa'annan camps din zaka ga akwai wa'anda har yanzu an ajiye su ana jira ana neman family din su but amma kuma ka san duk abin da aka ce gwamnati ne akwai dan dole za a samu aka saboda kuma dole mu ba su uzuri saboda ba za su iya komai ba abubuwa sun yi musu yawa akwai kungiyoyi akwai kungiyoyi sosai dan ci abin da nake so abin da nake so ga baki ci akwai kungiyoyi mm. da suke idan ko mu kanmu ma daidai gwargwado mun yi repatriating wasu mm. iyakacin waɗanda za mu iya tunda mu ba kuɗi ne da mu kuma gaskiya ba fandin muke samu daga wurin kowa ba to mun yi ƙoƙari iyakacin a little bit of them mun haɗa su da family su da zamu iya ce amma yanzu gaskiya ko a yanzu ma a ƙasa akwai mutane da yawa da ba su haɗu da family su ba wasu kuma har yanzu ka san mutum in aka ce maka mijinka baya ni kamar a ce mijinka ya fita daga gida ya yi shekara goma bai dawo ba matar shi tana zaune tana nan tana zaune tana jira tana ta addu'a kullum gani take kaman zai shigo da haka da sa a ganin ki me kike ganin ya kamata misali gwamnatin tarayya da ma gwamnatin jihohi su yi mm. dan ganin cewa dawo da batun martaba dinnan ta mata da suka shiga wani hali da kuma kula da 'yansu da sauransu me kike ganin ya kamata mahukunta su yi bisa dakawar mutanen da su babban abin da ya kamata gwamnati ta yi is bayan an dawo bayan an yi rehabilitating mace an dawo mata da martabarta ta dawo ta yadda cewa eh ni mace ce ni mutunci da ina kaza ina kaza ina kaza to irin wannan dama zaka ga kuma ya kamata sai a zo a zauna sai a duba ta a ga wani irin skill take da me kike da shi da zaki iya dogaro da kanki kuma sannan akwai wani bill da aka yi da alhamdulillah kwanakin baya na san an riga an yi fasin shi wani nap wanda yake bil ne wanda ya assasa kuma jaddadawa muhimmancin mace muhimmancin yaro muhimmancin yarinya sun assasa to wannan ita wannan bil din da aka yi ita kadai idan gwamnati ta dauka ta aiki da ita za ta fita haƙƙin kowace mace da take mulka za ta fita kuma haƙƙin yaro da yake karkashinta in dai aka assasa wannan bilin aka yi amfani da abin da yake ciki saboda bil ne wanda ni na san shi ciki da wajen na san abin da aka rubuta to ni na tabbata idan aka ce an bi wannan bilin a yanda yake aka ɗauke shi yanda yake babu macin da za ta zo ta ce wai ba ta da wani kaza ko an babu ma macin da za ta yi complain kafin mu je ga Mustapha a takaice na ga kaman kaftin yana so shi wani abu amma a takaice za ka yi magana eh, saboda za mu yi round off wani abin nan ne na tuna da barista ta ce na cewar mata za ka ga a wajen yaƙi da yake ita na san bata taba zuwa wajen yakin ba sai dai wata kalki ji bari ko makamancin haka to ni na yi witnessing na gani cewa da ta yi ah, mace tana jan yaranta har ma da mijinta ma watakila daga gaga sai wani ya mamaki ci aya zai yiwu miji ba shi ne ya fi karfi ba shi ya kamata ya ja su mm. akwai wata mata mun yi hiran da times wani daily magazine na british ko 99 99 mm. january so wata mata ce ta dawo da ta fito a lokacin da Rebels suka yi capturing din ah, freetown january mm-hmm. yan tawaye da suka sake kamawa bayan korarsu da muka yi mm. suka sake da suka kama cikin garin freetown har da eh, girfa da shugaban kasa mm. to ita gidanta yana wancan wajen sai ta taho munanan wani defense headquarters wanda shine kusan karshe yana kusan kaman kan sibiri ne haka mm. so daga shi kawai sai dai ruwa saboda haka akwai helicopter akwai dan heliport a ciki inda helicopter yake sauka to sai mutane wanda suke evacuate wanda suke gudu su bar kasa zuwa gini kwanaki da haka ko kasashe na kusa mm. to ana akwai helicopter na soja helicopters mm. da suke ta dauka ana fita da su to ita ta zo wallahi sai ta je za ta shiga jirgin mm. sai ta dawo saboda a ah, muka ce mai faru ne ki shiga ki wuce kin tarewa mutane ta ce ita tana ta kuka ta ce ai ta bar ƴaƴanta ne da mai gidanta ba ta san halin da za su kasance ba saboda haka ta kasa shiga so shine nake rifarin da magana ba karshe abu kai da ita wallahi ni gaskiya ba zan ma iya sani ba tunda abu ne da yawa mutane ni dai na bar sha'aninta kuma tunda ai ba zan ce ni ma zan je da dauko mata su ba ba zan riga ya rikice ba san yadda suka kare ba amma ita bin mace ni na tabbatar maka ba za ta shiga ko ba za ta shiga ba za ta shiga ba ai ba za ta shiga ba sai dai in a gama abin da ake yi sai dai in an kashe ta amma ba za ta shiga ba Mustapha kungiyar ku ta democratic action group suna aiki da nspr ita ma eh, wani shiri ne na da yake yunkurin eh, wato tabbatar da zaman lafiya da daidaito a tsakanin al'ummar najeriya yanzu eh, gwamnatin nan ta yunkuro kamar yadda ake taimata fata cewa za ta yi abin da al'ummar ƙasa suke daɗe suna nema wai kuna aiki da wani bangare ne na gwamnati don ganin cewa irin waɗannan abubuwan na daidaito na lumana na wanzar da tsaro misali abin da ya sa muke ta magana akan waɗannan abubuwan shine ku kuna hulɗa da matasa matasan nan kuma kashi kusan casa'in da su ake amfani ake yin wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba don wani bukatu na tsirrai. ya kuke ganin ya kamata ko kuma wannan gudunmawa kuka baiwa gwamnati ko kuma ku a matakin ku na kungiyoyin da kuke ganin cewa ya kamata al'amura su tafi daidai eh, me kuke yi yanzu ko bisa haɗin gwiwa da gwamnati don ganin cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu to alhamdulillah a gurguje na farko ita nsrp wata hukuma ce ta ingila wata take ba ta taimako ko kuma ake haɗin gwiwa da gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu akan yadda samu samun ingantacce da zaman zaman lafiya musamman kan harkar tsaro kuma ta zo da wasu tsare-tsare wanda da babu irinsu wanda yake hada jami'an tsaro da gwamnati da kungiyoyi masu da sun masu rawa da tsaki misali akwai wani kwamiti ta kafa mataki na kasa da ake national security forum wanda ya hada duk da na bayyana maka sannan a nan mataki na jiha muna da wani kwamiti da ake state conflict management alliance kungiyoyi ne da wanda shugabannin tsaro masu suke shugabancin wanda muna zama da kungiyoyi da masu ruwa da tsaki da jami'an tsaro kowanne ka sani muna zama a duk ƙarshen wata mu tattauna abubuwan da shi harkar tsaro na jiya wanda da harkar tsaro jami'an tsaro suna gani nasu ne kawai hmm. su da su ko ba da jami'an tsaro samu nasara ba ta da jama'a gari ba alhamdulillah wannan tsari da ina safi ta shigo tana taimaka ta taimaka a mataki na jiha sannan wanda yake kusan eh, jihohi bakwai da suke takwas da suke aiki a ciki da akwai irin wannan kwamitocin sannan a ƙananan hukumomi akwai abin da ke community peace partners su kuma wasu masu da tsaki ne a kananan hukumomi wanda suke suke haduwa suke tattaunawa akan abin da ya shafi zaman lafiya ingance da wame a matakin su sannan akan tambayar da ke mun cewa muna aiki da gwamnati a yanzu da muna akwai wani aiki wani project da ke safe ƙarƙashin option national security advisor wanda yake ƙungiyoyi masu zaman kansu muna tattaunawa muna ba su shawarwari ko muna haɗa ƙarfe da ƙarfi muna da wata ƙungiya da ke fatan sa a get balance extremism wanda yake ya za a ga cewa an rage yawan rungumu da ake samu a jihohinmu da sauran makamanta ta sannan kafin na gama akwai kira da nake so zan ga gwamnati based on maganganun da malama huwa ai dama yanzu za mu yi round up za mu kulle saboda haka sai ka ba mu sakonka na kace yawa akwai wani kudi da ake kira victim support fund wanda aka yi aka a lokacin gwamnati ta shuɗe aka nemi taimakon masu wari da masu arziki da sauransu ya kamata gwamnatin jiran mahaɗar wannan kuɗin da aka tara don a taimaka wanda suka rigingimu ta tarwatsa ta wahala kamar yadda take faɗa a ga an taimaka ina kuɗin yake mai ake da su muna so mu san gwamnati ta ɗau wani mataki a kai haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin karshen wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama daular El Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Dr. Junaid Muhammad daga kanan Dabo. da kuma rabaran sadauki Aliyu Auta daga Katsina. Ga Dr. Junaid Muhammad. Assalamu alaikum masu sauraron muryar Amurka daga Najeriya da sauran kasashen Afirka ta yamma ba musamman mutanen Najeriya domin abin da zan faɗa ya shafar mutanen Najeriya. An dai yi kuma an ga abin da ya faru wannan karan da ikon Allah da kuma taimaka mutane na gida da na waje. Janar Buhari ya ci zaɓe kuma ba murɗe ba. to bayan <clears throat> da ya hau akwai abubuwan da ya hango ya gani kuma yake ganin cewa gwanda a yi tafiyan nan a hankali domin kar a je garin zaburar tashi mu taka suna mu gabaki ɗaya mu faɗi gabaki ɗaya zuwa ne mana dariya na farko dai ya tadda ƙazamin harka ta rashawa da cin hanci da abubuwa da yawa waɗanda shi ƙazamai ne waɗansu ba za su ba za su faɗi ba a maganar jabin rediyo domin sai an kawo alƙalin ma wanda kuma babu da lokacin da wannan ba haka kuma waɗanda suka saura a nan wanda ba su gudu ba don da yawa sun gudu ana na ana yin propaganda kaza ma ana cewa an ƙyar naɗa ministoci kaza kaza amma duk masu wannan magana babu wanda ya faɗi abin shi abu guda ɗaya ya tsaya na gwamnati wanda ba a yi komai ana yi ba haka lokacin da aka yi ɓanna kamar da hausa suke cewa ana yin tsalle guda ɗaya ne ya faɗa rijiya amma sai ya tsalle dubu ba fito ba to me wannan tsallen mun samu kan rijiya idan ba a ba hankali ba garin fitowa daga rijiyar ga baki ɗaya ta biyu rijiyar ta rufta ta ma binne mutane ga baki ɗaya shi yasa ya kamata mutane su kai la'akari mu duk wanda ya magana a dubu maganar da ya yi a asalin asalinsa a dubu da me ya yi domin da haka ɓarawo yana zuwa yana cewa a zo ya kamata da Allah a sassauta mutane to kasan daulashi domin ya san shi ya shiga ya yi sata an kama shi an kai shi za shi gaban kula yanzu yana zaman beli ne kuma ya ce a sassauta ta mutane kasan ta ba magana ake ba kuma babu wanda yake son a zo a matsa mutane ba ya zama dole ba kuma amma abin da aka ba mutane na haƙƙi aka ba mutum haƙƙi aka ba shi aka ce kai ne wannan a zo a yi magiya ce da Allah da annaba haƙura bar wannan magana kaza kaza kaza ba zai yiwu ba domin a shari'a ba ka yafe abin da ba naka ba abin da ke naka ne ko mai za ka yi ka yafe kuma magana mai kawo Allah a ciki ba ta taso ba domin Allah yana yafe abin da yake haƙƙin sa ne tsakanin kai da shi mutum da shi da Allah wanda yake kai ko ba kai ba wanda kuma yake kar kai kai saboda taurin kai na dan adam wannan Allah yana yafe amma haƙƙin mutane ba ka da ka ce ka yafe in ka yafe wannan jahilci ne kuma ko ba ko ba jima wani abu zai biyo wanda za ka zo kana da nasu ne sai waɗannan mutane a kula da abubuwan suka ci akwai sarakuna kuma wanda suka ci wanda su sun fito karara sun sun shiga haka siyasa wanda ba ba su ba yan Najeriya gaba baki daya wanda suka shiga wahala suka shiga wani mummunan hali kuma suna shiga wani mummunan hali su dubi abin da ke fara da idan basira mutum baya shiga gida kamar yadda Buhari ya shiga a halin yanzu ya ce haka kurun zai shiga kuma shi kenan ba za a buɗe ɗakuna a ga abin da ke ciki ba shi kenan ɗauko mutane wanda za su taimaka a zuwa tafi da gidan kowa a zaɓi ake ba shi ya shiga wannan halaka ne kuma in an gina wannan za a samu mummunan abin za a zuwa ta nan gaba ba haka wannan abu da ke faruwa shi ne mafi sauƙi ga mutanen najeriya domin yadda mutane suke cikin musifa da bala'i da talauci rashin aikin yi da jahilci da rashin ayyukan asibiti na lafiya makarantu da yara suke tasowa ba su da aikin ba su da sana'a wanda su ina yin su nake shiga wannan boko haram nan da su saboda jahilci addinin ma ba su sani ba ba su san al'adarsu ba ba san ya kamata ba san haƙƙinsu game da ƙasa da iyayensu da sauransu ba idan aka bari suka ci gaba da haɓaka suna gawurta wannan yara ba ma wai a zo a yi sabon gwamnati a zo a yi zaɓe a kori gwamnatin da bata iya aiki ba a zalima nan gaba za a zo a juyin juya hali wanda idan an yi da wanda yi da wanda bai kowa sai ya shiga wani mummuna abu kuma wannan ba sa bane a tarihi shi ma rabaran sadauki ya ce idan aka bi abin a hankali da kuma natsuwa za a ga fa'idarsa yan uwana yan arewacin najeriya salamu alaikum kamar yadda sauran masu kishin arewacin najeriya da son zaman lafiyar jama'arta ni ma ina mura wannan kafa fiye da labaru don in kira ga manyanmu na arewacin Najeriya maza da mata, magidanta da sauran matasa. Mu yi ma Allah mu zauna lafiya da juna. Masu iya magana suka ce abin da zaman lafiya bai kawo ba, rashin zaman lafiya bai kawo shi. Ina amfanin tashin hankali, fadace-fadace da sauran ayyuka na takaici da ke faruwa a arewacin Najeriya. ana asarar rayuka da dukiya kullum mu gane fa tsawon shekarun da muka ɗauka muna tashe-tashen hankula ya haifar mana da koma baya kwarai da gaske ta fannin tattalin arziki da ilimin 'ya'yanmu da zamantakewa rashin haɗin kai da muke cikinsa ya haifar mana da munanan al'amura mutane masu son zuba jari a arewacin najeriya yau ba su son su kawo komi saboda irin waɗannan tashe-tashen hankala da muke fama da su ko ƙwararrun masana ma ba su son zuwa arewacin najeriya da aiki karatun 'ya'yanmu kullum ba yake komawa haba 'yan uwana 'yan arewacin najeriya ni tunani yadda arewa ta fara a matsayin dunkulallen yanki ni tunanin irin yadda manyanmu da suka gabata su Ahmadu Bello sadaunan Sokoto yadda suka gina arewa ta wurin kyawawan haɗin kai tsakaninsu ba nuna bambanci tsakanin Christopher ko Sanusi gama suka ɗauka dukansu 'ya'ya ne na arewa. Na tabbata inda abin a ce za su iya waiwayowa ne su ga abin da ke tafiya a yau arewacin Najeriya za su yi bakin ciki kwarai cikin halin da muke ciki gama rashin kwanciyar hankali ya ruguza arewa ginin da suka yi duka mun lalata da wannan nake kira kuma nake gama kowa da allah ko kai kirista ne ko musulmi ko bahaushe ko fulani ko kuma wane yare ne a cikin arewacin najeriya mu daina ja in ja mu haɗa kanmu mu gina arewa mu ba kowa mu bar kowa ya yi addininsa a ba kowa dama ya mori bai da Allah ya bashi don taimakon sake gina arewacin Najeriya mai son zaman lafiya da ci gaban jama'arta. Na gode, ni ne naku, Rabaran Sadauki Aliyu Auta Malumfashi. Jalla Allah sun Sai kuka mana. Mana majiru ya ila Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.